النوع الثالث هو عن آه، نوع ثالث هذا الرابع النوع الرابع نوعنا هو بدل رياء الرياء بالعمل ذاك بالقول وانت كما ذكايا ينظر يتوجن أي شيء mutum ya nuna hannun ya nuna ya dinga yake da suna ɓare-ɓare nuna wa jama'a gwanin tamfata wajen aiki kamura akil musalli bitolar ƙiyami kamar ainihin riyan mai sallah da dogon tsaiwa dogon tsaiwa ba fa za a ce ainihin dogon tsaiwa na daga cikin imani na daga cikin kyan sallah to amma ba wannan wanda ake magana ba irin wannan dogon sai wannan ba tunda wani akwai mutumin da zai je an karanta wasu sana'a, za ta ji an kawai ta tsayawa wannan ba irin sa ake magana ba dogon tsayawa masalli fi tulul qiyam Wata tsawilin ruku'i da yin dogon ruku'u wasu jodi wai bi halil khushu'i da bayyana tsoro irin na gababuwa a na zuciya ba wani hari dalika ko zalika bisau akan yi riya da azumi azumi shi ma aiki ne bisau wal gasar haka akan yi riya wurin yaji wannan wurin yaƙi sai dai yanzu zai shiga cikin aiki wurin aiki wal hajji akan yi riya wajen hajji wa sadaka haka sadaka na hau zai ne azumi eh shi ba mutum na zaune ce ana rana yau sai mai azumi yau zai sha wahala

kai mutum boye aikin sa yadda bayan Allah ke ce irin yadda kan koye zunuban wa amma ahlud duniya ah, fa mura'atuhum amma yan duniya wannan masu gudun duniya kenan inda zai su kanzo mutanen duniya kuwa masu aikace aikacen duniya riyan su tabbaturi akan faru da takama wal iktiyali da yanga a tafiya wata hariki ya daini da motsa irin wasu hannuwa na musamman yana nuna ai eh, yana da ɗabba ilimi ne tafiya ta masu ilimi na nuna sauran kuma ba su san yadda ake tafiya ba ko nuna tafiya na an isa akwai mulki ko an isa akwai aiki to mutum yi kokari nemi dai duk zai a cikin jama'a sai ya bambanta sai ya gwada shi faga daga inda yake zai yi wa ilimi zai yi zai yi a mulki tafiyan a yi tafiyan irin ta daban wanda ya waje ba mutu dinga tafiya irin ta mutane ya zauna a irin inda mutane ke zama mutane zai mutu ya ba aiki da yake ga jama'a suna tara na koma shi gefe bai zai zauna daga cikin su ba ne dalili akwai nan area shi daban yake in bai da lafiya ne ko yana da menene ko yana da menene amma ko a zama dole mutum ya kawo ta yi tsawa da ko a zama ya zama irin inda kowa yake zama ماشي عن نبيه مجلس حيث ينتهي به المجلس من يتعف البيت احتياجي كان إن بيكما أعيني ولكما دقيسي ما أهل الدنيا فمراعاته بالتبخر والاحتيالي وتحريك اليدين وتقريب الخطة دتاكا وقصة قصة ya jakawa kwasa-kwasa ya nuna ilimi yana nuna a ainihin kuɗi yana nuna mulki sakawa hmm? kwasa-kwasa kamanta wanda aka nada aka za a bashi shugaban alkalin da aka sanar da shi da in ya zo wajen sarkin kafin in ya hauro kofa zuwa inda sarkin musulmi ke takawa kaza yake shi ko sarkin musulmi na lura kenan wannan karan ran da aka ce za a zaɓi na ran nan da ya zo takawa wasa sai ta ninka ka gama su juna sun shigo kenan ai ana karatun mutum sama da yadda ake karatun dabba ana kiwon mutum sama da in kana kiwon mutum kana kiwon sama da kiwon dabba sun kuma mafari ne yi sa ka ga annaban Allah ba fa ba ba su annabta sai sun yi kiyo kiyon ma irin na ƙananan dabbobi masu shagwaba masu yaudara yau dai ka dubi kiyon akuya in ba kai aure ba kana zai da su annan sai ka tsinci wata kan cikin kan gona kaga ko dabba za ka ciyar dabba ba za ka yi ba, ai ko za ka nemi a wakanka ka rasa za ka yi abin da sa dole ido na aiki kwakwalwa na aiki fasaha na aiki kana zaune sai ka mai gona ya gangar ya ce kuna min ta'adi a na kado ba kuma akwai ya kace to dole sai da irin wata kula ta daban ka san ko wannan sarki yi na kula shi kenan sai ya fasa masa ba da kadiri ne tunda an ce za a baka mukami ka canza tafiya shi kuma ina girma sun yayi wannan abu ba ƙarshen ta bai sun yayi ba wata karibin khota wal akhasu bi atraf ad-dayn haka nan rikon jefin riga ma Allah saboda Wani ya yi rikon jefin riga. nema ya eh, kalu ba na ba da ne eh? shi ne ai idan misali ai za ka ga kifahu shaksiyati an haɗa riga an rike ta haka an tarana an rike haka aji hmm? tun me za ka nai riga ba babban riga ake magana ba har rigar ta zama ta abin nan in ana tafiya a rike ta haka ko ko mutum ka da shi akan hanya ya tara riga sai yana tafiya a kai tafiyan ma dole ita zama daban in sauri ke yi zaurin ka sai ka fara wuce in a hanya ita wa kallon mutum da ita da sai dai yaran yanzu shi yaran yanzu ba abin da dame shi da ka kawai sai dai kai ka kauce ba wai maganan ma mace ma in ta danno kawai haka za ta tsaga kanta in ka sake sai dai ka jigan kun haɗu Allah ba shi kai ne zaka dinga dubuwa ta ta zo ta kyauce ce mm, malama a wuce amma da ai zaka san wannan babban mutum wannan sama da kai yake to ka ga mutum ya tara riga har ya rike ta haka ai ka ba shi wuri ka tara riga ya fito ka tara riga ina ina nan na saboda karatun ya buge ne hmm? eh, haka nan hmm, da ige suna atafu a ah, karkata kwaiki karkata kwaiki karkata kwaiki kai kibar shaksiya ta bayan tafiya da nan din yana tafiya yana karkina yana tafiya da karkashi yana rangaji yana rangaji ai ba su fata sai shi annabi ba yana tafiya ka allo an ba da da faɗi tafiyan annabi sauran ababe annabi yana tafiya yana tafiya ta allo an daga kafa sai ke kat kat kat kat kat kafa amma babban mutum in yi daukar wa kansa shi babban mutum ne ba ka da tafi ina abun nan din ina rangaji rangaji ta ake cewa a yana karairaya to babu ainihin mullan kwasam yin za ka tafiya kawai ina za ka angon ma'azo to kalli angon zo kana saka ranka cikin angon zo to haka liyatullu don su nuna mutane bizalika alal hashama wani nau'i na kamewa to kenan shi ma da ya kafa kashe biyu ainihin riya a aiki akwai riya aiki na masu gudun duniya ko masu tsoron Allah ko masu bautan Allah akwai riya na 'yan duniya na aiki ayyukan 'yan duniya riya ta ɓangaren aiki na masu bautan Allah riya ta ɓangaren aiki na 'yan duniya mutanen duniya mana mu kina. annabul khamisu al-mura'atu bil ashabi wa za'irati nau'ina biyar riya da abokai riya da baki wannan riyar da abokai ta ce ai a fili yake ina ruwan me yake da suna tela idan tela ne idan yana da abokai sun yi saukan karatu sun yi saukan karatu sai a je hotunan su kusa da shi a kwaso masu saukan karatun da gari da su ba wannan ba su karatun kula ne ba wannan karatun ba na yin islamiyya ba hmm? to masu kaki kan kana da abokinka ya yi saukan karatu yana da kake inda yake fare tunan an ɗauki hoton su a nan ya yi wuri wuri an ɗauki watansa a can an ɗauki watansa nan ya gangaro daga daji an ɗauki watansa a nan sun je koyan hali ya ka ajiye hotuna daga a san kai ba banza ne ba eh, in ka ce za ka dame shi ko ya yi ma tinki yadin ya bata ba inda za ka kai shi sai kira wannan hmm? a ga wannan riya ne da wa'annan ce kai kana da abokai ko riya da wani sarki sarki haka a nuna ta yadda aka yi da alaka da wannan sarki yana da alaka da wannan ɗan siyasa tun da ka ga hoton sa da shi ko da dama dama na yan siyasa wannan shirme ne kai kare da yake kwana da shi amma kaga dai can ba kowa ne yake a wannan ɗan sa ba riya da abokai su zo daga inda za su zo su haka amma wannan na 'yan duniya ne akwai da na malamai za ka ga ko muhadara aka yi sai ka ga wani yana kokare zai ce Allah ya gafarta malam ko kuma ya roƙi 'yan muhadara da Allah a bani malami ya ci abinci a gidana malam a gidana za ka ci abinci kaga a ce ai shi abokin malam wane ne har sa ke zuwa abokin shek wane ne sai dai an sake a nan hatta mutum sai ya eh, yana ya dauko balambalan ma abbalambalan ma salon yana ya je to haka riya da abokai riya da masu ziyara to kila zai yi bayani a ciki amma dai an hasu. كالذي يتكلف أن يتزي آه، أن يستغير عالما أو عابدا كما وند زي طولا كان في ليلي زيارة موني مالبي أو إنني زيارة موني ما إبادة ليقال إن فلانا قد زار فلانا أيوان يا زيارتي واني إن هذا الدين ما سوى الدين يترددون إليه suna kai komo zuwa gare shi sai kila wannan na jin an wuce wannan yanzu ba a to wai da mai addinin hadda za a nemi biyar sa idan aka sai ga malam wannan gidanka ka ne na gidanka ai za a ɗauka kai ba da ne wai tabarrakuna bihi suna neman albarka da shi wa kazalika man yura'i bi kasrati shuyukhi haka mai fariya da yawan malamai asali yawan malamai martaba ne mutum ilimin sana da ƙarfi sosai aka koma ana riya da shi za ka je misalin na da ce ni malami na wane wane wane na yi karatun wurin wane kai wurin wa kai karatu su me magana ni wurin wane karatu abin da na faɗi daidai ne ko kuskure ne in daidai ne kan aiki da shi an kuma kuskure ne a jirgin kayana ni ma ba na tare da shi yar amma ba za ka bazo a cikin ce to wurin dawa dawa dawa dawa kai ka asu dole a duniya kana da malami ko to amma ba za ta kai kuma kana fariya da malamin ba haka na goranta wani haka kazalika man yura ibi kasar ta shiyo. shiyuwa liyukala don ake ce lafiya shiyukan kasiyar rasar واستفاد منه فيباهي بذلك فهذه مجامع من يرى المراؤنا وانا شيني أدون ولن أبوبوا عندما صدي يكن يري يدشي يطلبون بذلك الجاهة سنع نيما مقاني دوانا والمنزلة في قلوب العباد sai ina ga wannan kila kamar ba zai shiga wasu aka zana a aikace ne a yi na satifiket kaza kaza sai dai kila ko satifiket din kan hadda aka ce makaranta ce aka kafa kuma an yi kaza ce satifiket din sa kaza sai dai zai kamo kila zai iya zama riya kan a ce shi wancan ice abu ya yi shinkafin abu ta biyu a ga yana da ya fi dan biyu ki ya fi dan sakkwato ya fi ɗan ko ina ne saboda ita ce hali ita ce kaza kuma malaman ta so ne kaza ka fa ne, fa shi fa da gidan na yi biyu ne ba ka fari ba hmm? wannan za a iya fariya da jami'a sai za ka ga ko da misalin wurin koyarwa ne in an ce wani kaza ya da karatu ya yi mashirin mashirin bayan gwamnati ta haida da wannan jami'an an mata menene da sauransu daga da in mutum can ya yi in an kawo wannan mai abin da. har ta a gaban ɗalibai za a je ta ah, wani ina ya zai shi <laughs> manya ke nan Allah wani karatu ake jami'a ka ba ga wani akwai nau'in raina jami'a daga jami'a dai na kaza a juna suna fariya da juna ba sai dai certificate ya shigo saurori shi ka sani yana da certificate duk inda zai je ni ba na yi jami'a ka sai dai tana zai fito amma ta wajen wannan malamai na zaune ba zai fito ina ne wa hu? daga cikin akwai manyan dalibin mujarra dalja akwai mai neman tsuran daraja tsuran girma wa kam min abidi fi ita zalla fi da daman masu ibada sun shiga dutse amma ba na bauta ne ba neman girma ne ta kai tsoron Allah su jini sako da ake a cikin jama'a sun ƙaurace wa jama'a sun masu da dutse saboda sako ya yawa wara warahibin ko menene eh wara haba dai ko fi jabalin ko eh, ita zaga eh, fi jabalin haba ko eh, in zawa ila darin Warahibun ya zama rahibu ne bi jabal kenan warahibun rahibun in zawa ila ila daili ko koma ya shige wani dan daki a daji ko kuma su kai ya halwa a gida ya daina kusa ma'a hal'i am'ihim min malin nasu tare da ainihin cire kwaɗayensa daga dukiyar mutane amma kuma abin kacinsa sai zai zame musu kurgin lakinnahu yuhibbu mujarradul jar kayan ne ya karba kai ma ba ka tunanin ka ɗauke amma kuma da ya koma gefe don ana son ina son aini a dinga sumbantan hannunsa a je a gan shi ya ba da lokaci ba kullum kullum ba ko a sati ko a wata wani ma sai shekara a je a gan shi ran da za a gan shi a yi irin wani taro daga nesa kuma ya sake goya mazariya aidan alheri ka cakuɗa cikin mutane ka gyara su gyara ba ka tura su tura wa minhum man yakunu tahtahu al-mal akwai wanda manufansa dukiya wa minhum man tahtahu as-sana wani ko kawai yabo yake nema wanti shara sai suna ka ya dago ya wasu فإن قيل هل الرياء حرام أم مكروه أم مباح من ما تعرفه إن لا يكما تعمل مدونه